الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن أعاد سكي رمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da arba'in da shida a cikin wannan littafi na dinin hilali kafin mu shiga cikin littafi ga dangadan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe muna da lakta da za mu kamar yadda muka saba karfe takwas za mu yi mu buɗe layi kuma za a kira mai taken suwa suke girmama annabawan Allah a matsayinsu suke son su kuma suwa suke raina annabawan Allah za ka ji gobe insha Allahu a wannan karatu da za a yi na biyu akwai ɗan uwa malam asalul islam ya fara karatu yau a wannan shafi mai takin nuru sunna wa zulmatul bid'a fi daw'il kitabi wa sunna hasken sunnar annabi da kuma duhun bid'a a ƙarƙashin hasken alqur'ani da sunna akwai ɗan uwa malam abu ruƙayya daga bauchi shi ma zai fara gabatar da karatu mai taken wato nuru tauhid wa bulmatu shirk fi daw'il kitabi was sunna bayan da ɗan uwa malam sani alkanawi shi kuma ya ɗauki gabarar akwai waɗanda muka fara karatun nan suka fara lagau lagau irin abin nan da Allah ya faɗa wa kafare idan annabi ya zo yana karatu cewa ƙalin ladina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa lagaw fi ta ka a saurari karatun da muke a yi lagau to irin waɗannan ƴan lagau da za su ɗauko wani abu su kawo ta mun basu da su malam sani alkanawi sana akwai ɗan uwa malam nura insha Allahu daga Legas shi ma zai fara gabatar da darasi akwai kuma ɗan uwa malam nura shi ma daga nan Kaduna zai fara gabatar da darasi da izinin Allah amma gobe muna da gagarumin lacca cewa suwa suke san annabawa suke girmama su suwaye kuma suka raina annabawa suke wulakanta annabawa za ka ji gobe da izinin Allah za ka ji waɗanda suka ɗauki matsayin annabi suka rabe makansu sannan kuma tare da haka kullum tuhumar mutane suke yi suna cewa mutane su ne masu san annabi raguwar mutane su ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ce da zamu yi maka ita zamu kawo maka dalili makana hadisin yuktara to yanzu zamu tashi almas'alatu al'ashira karkashin wannan wannan ita ce harka ta 146 qawluhu fi rimahi magana sa shi shehu tijani da aka ce ya faɗa wacce ta zo cikin rimahu wa huwa mawjudun fi jawahiri wa fi sa'iri kutubihim za ka same ta a cikin rimahu Eh, mutane masu saurare kasu damu da yake ba ta waya kawai ake ɗaukar karatun ba akwai kyamara da ake amfani da ita to akwai ɗan mushkila ne daga kyamarar kasu damu da izinin Allah za mu ci gaba yanzu ba tare da ɓata lokaci ba to qauluhu faɗa safin rima a cikin rimahu wa huwa mawjudun fil jawahiri wa fi sa'iri kutubihim to saman ne a cikin rimahu cikin jawahiril ma'ani wa bulugil amani da wasu sauran littattafai cewa kullu tsara'iki dukkan sauran ɗari'u ta da kulu alaihi kada tsariƙatuna wato ta da kulu alaihi kada abu kada na shiga cikinsa ɗariƙatuna fatubtiluha amma mu kan ɗariƙan mu wannan abin yake wa tsaba'una yarkaba ala kulli tsabi'in akan ce tsaba'u da ma'anan sibiga daga rina abu simatun ko alamatun mizatun ko mumayyiza abinda ke bambanci wani abu da wani abu ana ce masa wato tsaba'u da ka mu ta mu mizar tana da bambanci akan kowane abu wanda yake da wato yana da bambanci akan kowane irin abu wala ya hamilu tsaba ana gairuhu da haka man taraka min auradil mashayiki duk mutumin da ya bar wani abu na wuridin shayuka wurdan li ajli dukhul fi tariqatina hadhihi al muhammadiyya a gani kullum karaga suna ce makansu muhammadawa muhammadawa ko rigima ta taso sai a ce ina muhammadawa saboda zalunci Muhammad dan Abdulwahab shi fa sunansa Muhammad sunan babansa Abdulwahab amma sai suka ba mutanansa zuwa ga dan sai suka nasaba mutanen zuwa ga baban shi suka ce wahabiya su sunansa Muhammad kaga wannan as-su'al wal jawab fi fi iktisari ahkam at-tariqah al-fudla a cikin duk dariqu ita fa tijjaniya ta fi kowace ɗariƙa kuma ba dalilin da Allah ya ce ko annabi ta fi ba haka kawai mutane ku zo ku kaka ba ma mutane abu ku yi ta rikici da rigima ku ce abin ku ya fi kuma ba hujja daga Allah ko annabi a ɗariƙatul fudla a tijjaniya al-ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya duk ita kadai al-fudla al-ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya duk ita kadai ba eh to da ka tijjaniya da ragowar ɗariƙu duk tafiyarsa ɗaya duk wanda ya ce ɗariƙarsa ta fi wata ɗariƙa to ya kawo mana dalili yawa in ka ce ɗariƙar ka ta fi ta suwa na ka kawo dalili duk wa'annan maganganun magana ce da ma an zanen Allah bi amin sultan ba dalili kai kai ba ma wai maganan wata ɗariƙa ta fi wata ba duk wanda suka zo da ɗariƙun nan ba wanda zai iya kawo mana dalili na ƙur'ani ko suna cewa wanda ya zo da wannan ɗariƙan mai yana da tabbas cewa wannan yana da wata nagarta a wannan Allah to ballantana ma shi ɗin ma da ka zo kake ta rikici kan ɗariƙarsa ba a da tabbas wajen nagarta a wajen Allah ya kuma ɗariƙar da ya kawo ai ma bu ne alal batsilif fa huwa Abin abinda aka gina akan ɓanna ne. to wannan shi ne sai suka ce allati sharrafaha Allah ta'ala ala jami'it tur Allah ya fifita akan duk dariku sharrafaha Allah ya fifita ita dariƙan nan akan duk abin da ya shafi dukkan abin da ya shafi ragowar dariku Allah ya fifita ta amma kana neman ta a ina ne ita wannan dariƙar Allah subhanahu wata'ala ya fifita ta akan dukkan ragowar dariku to ne kuma za ku yi rikici? shi ya yasa kaga da suka tashi sai suka sa ƙa’ida cewa duk abin da kaga suna yi kaka kuskura ka tambaya da ka ce lima don mai alaga ta malam sai a ce ta wuta da na man qala li shaykhihi lima to la yuflihu abadan kana ganin shehi abu ce alaga ta malam ko akwai dalili to shikenan ba za ka rabauta ba ba za ka taɓa samun rabauta ba bai taba yiwa ka samu rabauta wannan shine abin da suka faɗa kuma za ku ga babban abin da ke wahalar da su maganin inna wajadana aba ana ala ummatin mu haka muka samu muna iyayen mu na abu wa inna ala asarihin Muktaduna. kuma mu akan iya abin da iyayen mu suke kai a kan shi wallahi za mu tafi ko mai zai faru ya daɗe bai faru ba to wannan shi ne abin da suke faɗa. amma amanahu hullahu fi duniya wal la'akira. to duk wanda ya shiga wannan ɗariƙar to Allah zai amintar da shi duniya da lahira Allah zai amintar da shi duniya da lahira billahi allazi la ilaha illa ko musulunci ka shiga in baka mutu akan sa ba baka da tabbata mun aminci shi yasa Allah ya kira yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna musuluncin ma da ka tokal sai da shine dariƙar tijjaniya za ta tsayu to ko musulunci ka shiga in ba mutuwa kai akan shi ba duk wanda ya ce maka wai kana da wani tabbas a wajen Allah ya faɗa maka gaibu rajaman bil gaibi wannan ita ce magana ta gaskiya shi yasa da mu ga annabi Yusuf da ya gama rayuwarsa ƙarshe tare da yana annabi amma addu'a ya daga hannu yana rabbi kada ataitani min al-mulki wa allamtani من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما wa alhiqini bis salihin Allah ka karbe ni ina musulmi sannan ka riskar da ni da mutanen kirki haka annabi Yusuf wato yayi ya za a yi annabi Yusuf saboda Allah jama'a yazo shi bai riga yayi yanke ba duk yana da tabbacin a wajen Allah yana tawaffani musulmin kawai sai wani ya ce ga ɗari ƙasa da zaran ka shige ta shi kenan da haka da ka shiga ɗariƙan nan ka samu aminci duniya da lahira kuma amincin da ba tabbas a suratul an'ami da Allah ya gama lissafo maganan annabi Ibrahim yayi yi jayayya da mutanen shi ba Allah ya cewa hajjahu qaumuhu ba mutanansa suka yi jayayya da shi qala yace musu ato hajjuni fillahi wa qad hadani ya za ku jayayya da ni akan al'amarin Allah ni in ce a bauta min shi kare kan kada shi da kuwa ko ku ce a masa kishiya bayan ni Allah ya shirye ni Ya ce masu, wala a akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shi'a wallahi abinda kuke yin shirka da Allah da shi ban jin tsoro sai in Allah ya so in ji tsoro malamai sun ce wannan istisna'in da ya kawo ya yi kawo shi dan tawadu in Allah ya so in ji tsoro akan wani abu zan ji tsoro Ya yace afala zakaru?" wa kaifa a kafu ma a asharaktum wala ta takafuna annakum asharaktum billahi kuna yin shirka da Allah ba kwa jin tsoro kuma ni kuna so in ji tsoron ku ta yaya ta yaya ta yaya sai ya ce musu fa'ayyar fariƙai na a haƙo bil'amni in kundin talar amsa shi ne allabi na ahamalu haka Allah ya ce walin yalbisu imanahun bi gulmin ula'ika lahum al'amu ohun mutan a musulunci ma sai ka yi imani baka takuɗa imaninka da zalunci ba shi da shirka to shi ne za ka samu aminci a lahira sannan ka zama kana cikin shiryayyun bayi a duniya amma ba ga shi ba cikin yaqutatul farida wannan tahsilul amani ne mun sha karantawa a nan wajen eh wannan baitin da suka yi ta ƙoƙarin murtsewa shashi ibrahim ya ce wa man ni wa man rani, wanda ya so ne ya ganni fi jannatul kulli yana cikin aljannar zama bila bota ne ba tare da ƙirƙirar ƙarya ba ba fa wai dan ka ba Allah ba a'a iz annani khalifatu tijani da shi khalifan shautu khalifan shautu tijani to da shi khalifan nasa da shi wancan din wa ma yace suna da wani tabbas a wajen Allah eh ko kai khalifa ne aka ce ai khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar da umar da siddiq sun samu tabbas ne dan annabi ya ba da tabbas idan annani khalifatu tijjani saboda shine khalifan shehu tijjani da wannan ya samu tabbar. to da suka zo sai aka murde sai aka ce to abin da yake nufi na farko ba yana nufin Aljanna duniya ba yana nufin aljanna ta sanin Allah ne وهي Aljannatu وهي الجنة المذكورة جنة المعارف allati hiya afdalu min zakarifi anhum aka kawo maganan sultanul ashiki na umar bin al-faridi radiyallahu anhu umar bin al-faridi wanda wasu malamai fa sun yi hukunci akan cewa wannan mutumin kafiri ne arne ne zindiki ne mulhidi ne kamar yadda wannan mutumin wato wasu daga cikinsu aka yi musu wannan hukuncin wanda akwai littafin shek sharif sali da na gani shi kanshi a cikin sufayin ya cire guda uku ya ce wa'annan to da aka ya magana akan ibn hatim a wannan a me yake da suna wannan mai wannan da wannan banda ibn arabi ya yi magana a kansa da ka ga ya yi magana a kansa to sai aka dawo cewa auna ƙulu ko mace inna shekar radiyallahu anhu da zalika li'annahu khalifatun min khulafa'i shekh tijani shehu ya faɗi wannan magana ne saboda yana cikin kalifofin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shehu tijjani yana duba yawa ya tilfari da nake duba shi yasa dole yanzu ka zama littafi kusa da kai to bari mu gama da wannan mu dawo kan wannan sai aka ce min min kulafa ash tijana radiyallahu anhu wa warithan min warasati shi sa za ga duk wanda ya fito yana ta da jijiyar wuya su maulansa shehu ibrahim yanzu cikin abin da nake gani a cikin su kwanan nan wani abin da yake faɗa cewa yaban da shi Ibrahim yi ma annabi duk duniya Allah bai taɓa halittar mahalukin da ya yaba annabi kamar da shi Ibrahim ni kuma na rantsi da Allah yaban da Hassan bin Sabit yayi baiti ɗaya nashi billahi allazi la ilaha illa hu ya fudi yaban da shi Ibrahim kabima annabi dan nashi akwai kwaba a ciki akwai banna yanzu maganar da yake faɗa ya ce wa bi rufa'u zulmul azim wa innahu bifaidi yanali dinu rafa alwa'i ya ce wai wabi da shi shehu ibrahim ne ake ɗauke zalunci wannan ba kwaba ba ne to sai ne a nan wajen sai aka faɗa aka ce wa shehu tijjani radiyallahu an anna marra ahu isne ne wa mal juma'a shi shehu Tijjana wanda ya gan shi ranar litinin da ranar juma'a ya da kulul jannata bila hisabin wala iqabin za ka shiga aljanna babu hisabi babu ukuba <laughs> rigidi gabji in ka ga shehu tijjani ranar alhamis a ranar litinin da ranar juma'a za ka shiga aljanna babu hisabi babu ukuba wa kazali kamar Ra'ahu fi gairi ba haka wanda ya gansu ba a cikin ranakun da ya gan shi ba illa annal yawmaini sai dai wa'annan wani guda biyu almazkurai ne wa'anda aka ambata lahuma maziyatun ala ghairihima wa hiya anna an-nabiyya la yufariquhu fihima wa ma'ahu sab'atu amalakin ranar litinin da ranar juma'a da annabi da shehu tijjani ba a rabuwa sannan tare da shehu tijjani tare da annabi akwai mala'iku guda bakwai yaktubuna asma'a man yarahu fihima wa annahu min ahlil jinna ranar juma'a da shehu tijjani da annabi ana tare ga mala'ika guda bakwai da ka kaga shehu tijjani sai a rubuta sunanka to kana ciki yan aljanna malam ku kalle yadda mutanen nan suka mai da addini wasa wannan fa a atikun da muka kawo wannan littafin nashi gashi hidayatul ahbab gashi ko hadiyatul ahbab hidayatul ahbab wal kullan wannan diwanan nashi da suka ce yana cikin muhaƙiƙai masu ta haƙiƙi a ɗariƙa to kwafan shi ne fa yake wannan maganan a wannan littafin yake faɗar wannan magana har ya kawo ƙalan nazifi radiyallahu anhu wa yashabuhu yawm al ne ma a mai juma'atin wa ma'ahu min al iddatu sab'atin sai ya kawo wannan to mu dawo wannan maganan mu batta gashi cikin yaqutatul faridan nan me suke faɗa a yaqutatul farida cewa wai ya faɗa ya ce wa ruhi tumiddul arifina wa auliya wa ruhun nabi tumiddu ahlan nubuwati wa ma ahadun babu wani min auliyallahi kullihim yusakkiru sahabahu a aliya jannati ba wanda isa cikin mutanen duniya ya zaunar da mutanensa aljanna Bidonin hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kullu walau amilu fi dhanbi kull jarimatin koda sun aikata duk abin da suka aikata na zani wannan maganar su duba gashi nan sharhi na ita wannan ba gashi nan ba a gabana ai sun faɗa sun ce wannan fala tattakil wa amil bi hadi muhammadin fa kullum maysar lima fi saifati ba maganar jana ba ce maganar su kai rabi shi haka suka faɗa ba maganar sa ce. da aka ga kwaba yi kwaba ne ba sai aka ce to karfa ka dogara da wannan malam fa. la tattake ka dogara ga wannan magana wa amilka aiki bi hadi muhammadin da shari'an nan muhammadu fa kullum muyassar lima kowanne an sauke masa ga abin da aka rubuta cikin littafin sa ba ga littafin ba to shine malam anan wajen yake fada yake cewa fala ya khafu min minallahi yusibuhu inda ka shiga cikin wannan dariqa to kakka ji tsoron wani abu a wajen Allah wanda zai same ka la min Allah wala min rasuli wajen Allah ko annabi wala min shaykhihi ko wajen shehin sa ayyan kana min al ahya wa min al amwati ko yaya ya zamanto daga cikin matattu ko rayu wa amma man dakhala zumratana amma wanda ya shiga wannan jama'a tamu wa ta'akhkhara anha wa dakala ghayraha yayi jinkiri ya fita ya shiga wata to tahillu bihi al-masa'ib ad-dunya wa ukhra bala'in duniya da lahira sai ya sauka akan ka wala yuflihu abadan kuma dan da zaka gane ƙarya ne mu ba ba gashi mun fita ba babin da ya same mu wannan da da wannan aka tsorata wasu sun gane abin da ake ba daidai bane waccan magana kuma ta masa tasiri cewa idan an shiga ba a fata wannan ita ce maganar da aka yi ana cewa in ka shiga ba a fita in ka fita matsala ne ƙarya ne ba abin da zai faru kuma ina dalili yake a ƙur'ani da sunna cewa dan ka shiga ɗariƙar wani shi fa ya samu wasu ɗariƙun fa ya fita fa ya shiga ya kafa ta ta ni ma yanzu da ɗariƙar nake ba ta ba ta wajen kafa ba in kirkiro na wuri dan ni ma ai ta yi ai ta kuma na ran da Allah sai na samu wanda za su bi ni hmm? ai abin ya shege ne ai kai ma da ka kafa taka ba dalili ba aya ko hadisi da Allah ya bada tambari da sunan ka cewa kai kafa ka taka ni ma in na kafa tawa ka isa ka ce dan mai na kafa tawa eh qultu sai nace in jamalan wa hadha li annahu qad sabata domin wannan fa ya tabbata al-fasl farkon fasali anna sahibaha lalle ma abotinta yani ash-shaykh at-tijani huwa al-khatmu shine al-khatmu almumiddu alladhi yastamiddu minhu man suwahu shine wanda yake madadi ga wanda ba shi ba min al-awliya'i wal arifina was siddiqina wal agwafi duk wani arifi da ka sani duk wani siddiqi da ka sani duk wani gausi da ka sani to shehu tijjani ne yake masa madadi mun ce Allah ya ce wa yumjidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shine madadin nan wa mantarakar taraka al duk wanda ya bar neman ƙari wa raja'a ila al-mumid fala luma alayhi al-mumid shine Allah subhanahu wata'ala wala kofa alayhi bi khilafi man taraka al-mumidda wa a ila al-mustamid sabanin wanda ya bar almumid ya koma zuwa ga ainihin wato al-mustamid wannan shine qala muhammad taqiyuddin sai ce fi hadha al-kalam tawamun a cikin wannan maganar akwai fa matsala wacce take babba akan ce tsawamun da ma'anan daga fi'ilin tsama akan ce fada da tsafaha da ma'anan maja idan abu ya yi girgina Al'una, na farko annan tsara'ika kullaha bid'atun wa dalalatun duk wata dariƙa bid'a ce bata ce in ji malam mai littafi haka ya faɗa ni dama na ce muku ina jan baki ne in faskara inda kalmar tafi ƙarfi na in haɗa da ƙunƙune mu wuce a haka shi kenan ni na ma ba laifi na bane na ce duk wanda yake ganin ya tumbatsa a gidan larabci ya iya rubutu ya ɗauki alƙalami to ya ɗauki littafin taƙiyuddinin hilali i masa na ni fa ba ni na kaso zo ba ni fara ta ya aka bani fa ni kawai ina ja ni in fassara wala aka akalu in minha bai halatta ba kuma ɗaukar wani abu daga ciki da kaulin nabi saboda fadan annabi da yake kullu bid'atin dalala dukkan bid'a batace ce mun sani ba yanzu neman littafin ce Ibrahim a nan ƙasa zai bani wahala amma da ba don haka ba da mun karanta tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam na shi shehu Ibrahim in Inyasi za ku ji inda ya ce babu wata bida'a mai kyau duk bida'a bata ce duk wata bida'a bata ce amma tare da haka kullum haka suka tsaya suka karewa cewa bida'an nan akwai hasana akwai husaina har da husana da akwai a cikin bida'an nan har da husana da akwai wannan shine abin da suke fara to mun yi wannan karatun ma a baya mun taɓa karanta akan wata munasaba sai ce ولما تقدم في قوله تعالى saboda abin da ya gabata a karanta littafin Shehu Ibrahim Inya da haka suke ce mana jahilai ai mu ne ba mu yi karatu ba kullun nan akwai kulliya akwai kullu kuciya akwai kullu kullu juz'iyya akwai wane ne wane ne to ikon Allah ana nan ko sai muka damke littafin shi Ibrahim shi ma yace babu wata bid'a mai to duk bid'a bata ce to kaga sai su koma cikin jahilin sai su saka daga ciki akwai shehu ibrahim Allah ya faɗa fi ƙaulihi ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na cika muku addininku wa ghairi zalika min al-adilla da wasu daga cikin dalili asaniya na biyu anna tilka qismatun ziza wannan rabu ne wanda babu adalci kwata-kwata a ciki as-sama hattijjaniyuna wannan intijjaniya suka raba bainahum tsakanin su baina sa'irat tara'iqi da sauran raguwar ɗariƙu fa ja'alu tariqatahum sai suka sanya cewa ɗariƙar su ta kulu ala jami'i tsara'iki tana shiga akan dukkan ɗariƙoƙi fa butulu ha sai ta bata ta wala tadkhulu mena min turuq ala tariqatihim amma wata ɗariƙa ta isa ta shigo ɗariƙarsa ba saboda bala'in kishin da tijjaniya take da shi ita da ta shiga duk wata ɗariƙa sai ta lalata ta ita kuma wata ɗariƙa ba ta isa ta shigo mata ba faka annaha nasakatit fara'ika kamar duk ta shafe ragowar ɗari'u kuma na rantsi da Allah yanzu in ba dan ahlus sunna ba wanda su suke ce masu yan izala kun ga dai mu mun ci nasara da kuwa ya san anan kasar ba wanda ke amsa sunan ahlus sunna sai dan izala yanzu sun gama gudu sun gane cewa to fa ba fa za ta bulle ba sai suka dawo sai suka ce masu ma ahlus sunnati ne wal jama'a to muna muku ahlan wa sahlan wa marhaban biku. barka da zuwa yanzu inda babu mu wallahi tallahi rikici za a koma ya tsakanin tijjaniya da ƙadiriya kowa ya sani ka je ka binciki tarihi za ka kafin bayyanar izala a najeriya rikici ake yi tsakanin ɓangaren ɗariƙar tijjaniya da ɓangaren ɗariƙar ƙadiriya rikici ake to da ba yadda za a zauna lafiya wannan yana ji da shehunsa babba ne ga karamominsa wannan ya zo da ɗariƙarsa da wannan ya zo da ɗariƙarsa sai aka ce a'a ita wannan ɗariƙar yau da wannan fa ya shige ta to ya kai matsayin memban da ya shiga ɗariƙar tijjaniya yau ya kai matsayin fashi abdulkadir jilani fa to kaga ya za a zauna lafiya sannan an ce wannan ɗariƙar annabi ne ya ba da ita waccan ma annabi ne ya ba da ita ta yaya za a yi a zauna lafiya kun gaba za a zauna lafiya ba ba zai yiwu ba wayan lamtar saka in ko ta shafe ta ji ja'alan hafi asfalil manaziri to sa sanya ta a ƙasa-ƙasa mafi ƙasancin matsayi allati la yardaha biha Mallahu, lahu himmatun aliya duk wanda yake da himma maɗaukaciya ba zai yarda da wannan ba wa ala a akan wannan da haka wannan shine yace faqad ja'alar fi asfalin manaziri don haka in kuka kalli dariƙar tijjaniya jama'a ba wai fa mu da muka fice ba ba masu ki yanzu a'a su kansu dukkan raguwar ɗariƙun nan suka ce dukkan ɗariƙun nan na waliyai daidai da adadin ɗariƙun annabawa haka suka faɗa ɗariƙun annabawa a daidai da adadin ɗariƙun sufaye daidai da adadin ɗariƙun annaba abinda suka faɗa to ku duba da kyau ku gani za ku ga abinda suke nunawa shine ita fa tijjani nan ta fi kowace ɗariƙa falala da daraja da matsayi a wajen Allah lokacin da za ka nemi ina dalili yake a ƙur'ani ko sunna yadda aka yi tafi kowace ɗariƙa falala, ba za ka samu wallahi amma da wannan magana sun cika duniya da ihu mu tijjanawa kaza kaza mu tijjanawa kaza kaza kuma yanzu wallahi da za a waye gari a ce babu maganan ahlus sunna to ka jira ka gani za su koma rikici ishi tsakanin su domin yau a ce memban da ya shiga ɗariƙar tijjaniya yau daidai yake da shehu abdulkadir jilani kaga ba za a taba zauna lafiya da ɗan adiliya ba zai taɓa yiwa ba amma da izala ta zo ne sai aka ce to ai duk ɗaya ne duk asalin ɗariƙun sufayen nan suna kai mutane mai zuwa ga Allah shi ne yake cewa la yarda bi haman lahu himmatun aliya duk wanda yake da himma madaukakiya ba zai da wannan ba wa zalika ala qawli wato sam'aul bin adiya al-yahudi wannan maganan yake faɗa yake ta wanin kuru in shi'ina alin nasu qawluhum wala yunkiruna al-qawla hina naqulu ya ce wa ninkiru in shi ina, muna in kari in muka ga dama alan nasu ga mutane kaulahun maganansu amma yau layin kurunar kaula ba za su yi karin maganan mabahina na ƙuli lokacin da muke faɗa ba haka in tijjaniya suka zama dissan da suka ga dama su yi magana cewa ɗariƙarsu ta fi ta kowa su kuma baka isa ka ce ɗariƙar ka ta tasu ba haka suke yi to mu da muke ba ma ciki yanzu muna faɗa ba ma wai maganan wai masu ɗariƙun ba a ba ɗariƙar ba mai wanda ma aka ce an ba shi ɗariƙar ba ku da wani dalili ma a littafin Allah da sunna annabi da ya nuna mutanen kirki ne irin kirkin da Allah ya tabbatar wa annabawa da sahabbai wanda su suna zaune gaban annabi da Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi sai ce hoji ta bako. Allah shi ya zabe ga kunan azumi huwa jitaba kuma Allah shi ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim shirin wannan tabbatsin ba a da shi ma saboda haka eh, yayin da ba wannan wannan tabbatsin shine za ku je ku dauko abubuwan da waɗannan mutanen suke da alaka da shi ku zo ku lizimta ma al'umma ku ce kuma dole sai al'umma ta yi. ku gina hukuncin aljanna da wuta akan wannan yanzu ba gashi mun kawo ba a diwanin shi a cibu gashi nan mun kawo a wannan littafin cewa da kaga shehu tijjani ranar litinin da ranar alhamis ɗan aljanna ne kai juma'a da litinin saboda suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan ranaku suna tare da shi wannan maganan ba daidai ba ne kuskure wannan kiru in shi ina Walayin nasu na wala ne na ƙulu. muna inkarin maganan mutane duk sanda muka ga dama amma ba za su iya inkarin maganar mu ba mu lokacin da muke faɗa to haka ƴan uwan ƴan tijjaniya suke tissan da suka dama su ce ɗariƙar su ta fita kowa su kuma baka isa kai in kana wata ɗariƙar ba ma ka ce ɗariƙar ta kai tasu baka isa ba shine wa nunkiru in shi na alan nasu qaulahum wala na qawlahi na naqul ba za su iya inkarin mu ba maganar mu ba lokacin da muke faɗa amma mu yanzu muna musa yasa dole ne yanzu mu ci gaba da bayani mu barnantar da kanmu ba mu da alaka da kin manzan Allah mu muke san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so na haƙiƙa wajen ƙoƙarin ɗabbaka abin da annabin ya karantar da rayu zukatan mutane yanzu da ba don Allah ya kawo mutanenmu sun karantar da sunna a farko ba billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu da garin Kaduna Allah kaɗai san alloli nawa ne da annabawa nawa duk sa hijabun nan da kaga yanzu ana duk ba albarkacin karantawar duk wa'annan makarantu da abubuwa duk ba albarkacin karantawar sunna bane eh, kowa ya san wannan da duk zaka samu a da bai waye to ya yace wa hada haifun wa jawr wannan zalunci ne Allah tsara'i kan raguwar ko ba ma akan mu ba hatta akan raguwar kun ma zalunci ne ku dauko ta ku ɗariƙar ku nuna ita kadai ce ɗariƙa duk ɗariƙar da ba ta ko ba ɗariƙa ba ce ku ce ba a zuwa a kai ziyara ga wani wali a ce bara ne duk kuma ka nemi mai dalili a ƙur'ani da sunna babu wannan dalilin ba wannan dalilin wanda aka mu Allah ya taimake mu ba mu lizanta ma mu bin dariƙar kowa ba sai ta manzan Allah inda yana da ita wanda aka ba ruwan mu da duk abin da wani ya kawo Allah bai ta mana yace mu bi ka ba Allah ya ce annabi ya ce shi kadai muke da alaka da shi sai kuma fahimtar ɗalibansa na farko da ya karantar duk da ko malamanku sun fi na farkon da haka za mu tsaya a nan muna sanar da mutane gobe akwai gagarumar mallakta a daidai wannan wannan za ku ji matsayinmu a kan annabawan Allah wajen girmama su da mutunta su za kuma ku ji suwaye suke wulakanta annabawa kare nasu? su za ku ji gobe Allah ta'ala ya kai mu Allah ya nuna mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta asafirka tuwuri ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu